Ƙungiyar ƙwadago a jihar Plateau ta janye yajin aikin da ta yi makonni hudu tana yi bayan gwamnatin da ta shuɗe ta gaza biyan albashin ma'aikatan jiha da na ƙananan hukumomin jihar na watanni shida. A cewar shugaban ƙungiyar ƙwadago a jihar Filato kamar Jibrin Bancir, ƙungiyar ta janye yajin aikin ne biyo bayan yarjejeniyar da suka cimma da sabuwar gwamnatin Simon Lalong, inda ta yadda ta biya ma'aikatan albashinsu na watanni biyu a cikin wannan mako. Mun jone yajin aikin nan da muke ciki. yanzu mun gaya ma ma'aikata su koma bakin aiki wannan sabon gwamnati sun zo sun yi ta roko cewa dan ba su zarafi su duba matsalolin mu da muke da shi tun daga wancan tsohuwar gwamnati da ya shuɗe sun ce mana za a ba mu albashi na wata biyu tsakanin yau da gobe zuwa jibi bayan haka na kaɗa daga eh, tarayya eh, asusun tarayya shi ma za a sake biyan wani kaga fannin albashi kenan sanan duk matsalolin da muke da su mun ci daga nan zuwa bayan kwana bakwai za mu koma teburin sasanta da gwamnati kuma muna niyan cikin kwanakin aiki talatin ya kamata mun gama duba wannan abubuwa amma idan ko aka ɗabi kwana talatin ba mu gama za mu yi ɗan kara kanmu lokaci domin wasu masalolin sun daɗe kuma suna da nauyi amma kun janye yajin aiki tun wato ma'aikata ba su samu albashi ko da na wata ɗaya ba ba ka ganin kaman kaman yadda hausawa ke cewa ɗin yan makawo ya nuna a hannunsa ya kamata da an biya ko da wani abu ne sun gama kuɗi kamun nan a janye yajin aiki. eh to akwai wannan kuma ke san dole ne sai mun koma yake kafin a samu a biya albashi domin ma'aikata ne za su biya albashin yanzu ko yana yana kulle ai sai mun bude ku dan a samu a biya mu yi adalci mu kanmu hmm. amma su a bangaren su sun nuna mai cewa kudin yana nan a kasa ke sa kaga muka kuga muka janye wani yajin aikin a yau shugaban kungiyar kwadago a jihar Plateau kenan kamar Jibrin Bancir ko yaya ma'aikatan na jihar Plateau suka ji da janye yajin aikin sunana comrade Samson mafiyai president na nolge na plateau state mu mun sani cewa wannan sabon gwamnati ta zo ta tarar da ababe da yawa a kasa wanda suna fama ne su gani cewa sun maganta wa'inan you damoyin so fatanmu shine a cika alkawali fatanmu shine yadda sun zo da kyakkyawan niyya muna fatan za su ba da abin da sun yi alkawali za su bayar ba wai an gama yajin aiki kwata-kwata ba ne mun dan jingina shi ne an ba su bayar ba ka kagan muna da yanci muna da dama mu koma yadda mun fito sunana comrade gunshin yalins state chairman nut plateau state mai farin ciki domin mun gane cewa wannan gwamnati ta zo ta gaje kayan da ba nata ba da ya gaje bashi over 104 billion banda mutucoci da local government mai kenan kuma ya nuna mana cewa bashi ne ya nema domin ya biya mu shi yasa muka amince a samu wata bibiyu wanda zai ba ma'aikata kwarin gwiwa na dawa bakin aikin su tun farko gwamnan jihar plato simon lalon ya yi alkawarin biyan haƙoƙin ma'aikatan wanda ya fi damuna ma'aikata da aka bari ba albashi biya musu dan albashi wanda za su samu su dawo idan allah ya yarda na ganin nan da ɗan sati ɗaya za mu magance na, ma'aikata kafin mu zo mu duba sauran abubuwa. Gwamnan jihar Plateau kenan barista Simon Lalong, Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.